Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 13 ga watan Oktoba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban da jiya talata fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi taro ta yadar gizo da shugabannin kasashe mafiya karfan tattalin arziki a duniya domin tattaunawa akan muhimman batutuwa a Afghanistan. a halin da ake ciki kuma jiya talatin fadar white house ta taya a gwamnatin iraki murna akan gudanar da zaɓe cikin lumana yayin da har yau ba a riga an tabbatar da sakamakon zaɓen ba tsakanin shugaban masar abdul fatah al-sisi ya ce sabuwar dabarar kare hakkin bal'adama na yanzu wani gagarumin al'amari ne a tarihin kasar amma 'yan jarida da masu fafutukar 'yancin bal'adama suna shakku ko wannan shirin zai kawo wani kokwarin sauyi kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a jihar Kaduna Najeriya a karan farko bayan daukan wasu matakai na sanar da rufe layukan waya da hana hawa babur masu garkuwa da mutane sun sace wasu ɗalibai uku a makarantar st albert kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna ya ba da umarni cikin gaggawa a tura ƙarin 'yan sanda a wancan yanki su shiga dazukan da ke wannan yanki a samu a kubutar da waɗannan a halin yanzu 'yan sanda suna can ana fafatawa majalisar dattawan najeriya ta yi amai ta lashe domin a sabuwar dokar zaɓe da ta yi wa gyara majalisar ta amincewa hukumar zaɓe ta aika da sakamakon zaben ta hanyar da ta fi dacewa. To yanzu muka ce mun yarda a yi turo da zaben amma wani kirifin wa muna nufin a turo kalmomi ba a turo sakamako misali kamar yanzu da hannu suke yi an ɗauki sakamako an gama ejen ya sa hannu gwasa sai su ɗau hoton da waya kamar whatsapp sai su harbo to wannan ba za ka iya ɗauke shi kai gyara ba. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruku kusan na ke gabatarwa, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya talata fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi taro ta yanar gizo da shugabannin kasashe mafiya karfan tattalin arziki a duniya domin tattaunawa a kan muhimman batutuwa a afghanistan yayin da kasar mai fama da talauci take buƙatar taimakon jin kai bayan da amurka ta janye sojojinta kana taliban ta kwacin mulki sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta kwatanta kiran shugabannin kungiyar manyan kasashe ta g20 a jiya talata a matsayin wata dama kana muhimmiyar dama a kokarin yaki da ta'addanci da kuma yunkurin bada taimakon jin kai wannan ne karin farko da aka gudanar da irin wannan taro tsakanin shugabannin kasashen duniyar tun bayan da amurka ta janye daga kasar a ƙarshen watan agusta haka zalika a makon da ya gabata manyan jami'an amurka sun je doha babban birnin katar a karin farko inda suka yi ganawar fuska da fuska da sabuwar gwamnatin taliban sai dai bangarorin ba su bayyana ko an cimma wata yarjejeniya ba ko da yake amurka tana ci gaba da nuna kin amincewanta da taliban a matsayin halattacciyar gwamnatin afghanistan a wata sanarwa bayan taron na jiya talata fadar white house ta ce amurka za ta ci gaba da aiki tare da kasashen duniya da kuma amfani da diflomasiyya da jin kai da kuma tattalin arziki wurin taimakawa afghanistan da mutanenta a hali da ake ciki kuma a jiya talata white house ta taya gwamnatin iraki murna akan gudanar da zaɓe cikin lumana yayin da har yau ba a riga an tantance sakamakon zaɓen ba muna taya gwamnatin iraki murna ne saboda cika alkawari da ta yi na gudanar da zaɓe da wuri in ji sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki tana faɗa wa manema labarai ta ce idan aka tabbatar da sakamakon zaɓen muna sa ran sabuwar majalisar za ta kafa sabuwar gwamnati da ta dace da buƙatar mutanen iraki jam'iyyar muktada al-sadar ta shugabannin addini ita ce tafi samun yawan ƙuri'u a zaben majalisar dokokin iraki kamar yadda sakamakon falin da aka fitar a ranar litinin ya nuna kidayar wani bangaren sakamakon zaben ya nuna jam'iyyar ta shugabannin shi'a tana da sama da kujerun majalisa saba'in a cikin uku da da tara. kamfanin dalancin labaran reuters ya ce da alamun tsohon firaministan kasar nuri almaliki shine zai samu gagarumin rinjayi a jam'iyyar ta 'yan shi'a duba da sakamakon fari da ya fito labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban masar abdul fatah al-sisi ya ce sabuwar dabarar kare hakkin bal'adama ta yanzu wani gagarumin al'amari ne a tarihin kasar are amma 'yan jarida da masu fafutukar 'yancin bil'adama suna shakku ko wannan shirin zai kawo wani kwakwarin sauyi shirin na shekaru biyar da shugaban kasar ya sanar ya hada da alkawura ga harkokin siyasa da al'adu da kuma 'yancin jama'a da 'yancin mata da yara da 'yancin masu fama da nakasa da ma 'yancin ilimi da horaswa wannan dabarar na tabbatar da aniyar misira ta mutunta 'yancin bil'adama wanda alsisi ya faɗa a wurin wani buki da aka nuno kai tsaye a watan da ya gabata ya ƙara da cewa alƙahira tana habi da mabambantan ra'ayoyi amma 'yan jarida da masu sharhi sun ce akan batun 'yancin kafafen yada labarai da sha'anin shari'a misira tana da tarihi mai rauni wasu kuma suna ganin wannan shirin wani yunkuri ne na neman tallafi daga kasashen waje game da tarihin 'yancin bal'adama a misira to madalla aljima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A karan farko tun bayan sanar da rufe hanyoyin sadarwa da kuma hana hawa babur a Kaduna, wasu 'yan bindiga sun sace wasu ɗalibai uku a makarantar St. Albert da ke karamar hukumar jama'a ta jihar Kaduna. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. 'yan bindigan da suka afkawa ɗaliban na makarantar st albert tsakanin karfe bakwai da rabi na yamma zuwa karfe takwas bayan kammala cin abincin dare sun buɗe wuta na kan mai uwa da wabi inda suka dinga harbe-harbe kafin sace ɗaliban makarantar guda uku. rabaran joseph john hayab shine shugaban kungiyar kristoci ta kasa kan reshen jihar kaduna kuma ya ce wasu daga cikin ɗaliban da suka tsira ma sun jikkata a lokacin da suke yunkurin tserewa bayan an gama ci abinci sauran ɗalibai sun ji akan ci abinci tare ne sai kalila a ciki sun zo na a dakin cin abinci suna ɗan hira can kawai sai sun ji yan bindiga sun shigo suna ta harbin bindiga to garin gudu da tsoro shi yasa wasu da dama suka ji ciwo amma guda biyar da suke dakin cin abinci su yan bindiga suka suka zo suka doka lokacin da suna kokarin gudu da su zuwa jeji sai suka sake biyu sai sun tafi da guda uku ɗaliban nan ba yara ba ne kamar na betel domin karatun su na samun digiri ne wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohin arewa maso yamma suka sanya wasu dokoki na bai daya domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro abin da ya sa masanin harkokin tsaro manju hashin kwamairita ya ce akwai na kasu ne game da dokokin da aka sa a baya gwamnonin da suka ce sun haɗa kai suna so su yi abu bai ɗaya ai irin harin da jami'an tsaron suke kawa bai zama bai ɗaya ba bai yiwuwa kun fara a zamfara yan bindigan nan da yawa daga cikin su sun fahimci abin da za a yi musu sun gudu sun koma gefen katsina ko gefen sokoto ko gefen jihar neja ko jihar kaduna sannan sai a ce an gama zamfara kuma a sake dawa wani nan gefen haka za a ta kullu kurciya kawai in sun ji sun fara samun bamamai na sauka sauka daga nan to za su koma wani bangare a irin wannan yanayin ne fa suka je jihar sokoto a wani gari da ake cewa gatawa sun fi awa takwas suna cin karansu babu babbaka kuma abin da suke cewa shine ai babu hanyar sadarwar da za a kira jami'an tsaro balle su zo tuni dai yan bindigan da suka sace waɗannan ɗalibai na makarantar ta st albert da ke karamar hukumar jama'an jihar kaduna suka kira iyayensu domin tattauna maganar kuɗin fansa in ji shugaban kungiyar kristoci ta jihar kaduna kanar baran joseph john hayab da masu tsara su sani shine da sun tafi ma da su har su riga sun fara kira iyayen mutanen nan a garuruwan su domin su zo su biya diya kamun a saki yayan su to mu kungiyar kristoci muna da damuwa sosai domin idan an ce mana da cewa an rufe duk ah, kafofin telefon domin a yake irin wadannan abubuwa ma har yanzu mutanen nan sun hana mutane sakewa wannan ya nuna akwai sauran a akaba yanzu yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tabbatar da da kai wannan hali da kuma sace waɗannan ɗalibai har ma mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige na cewa jami'an tsaro sun riga sun bi sahu kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna ya ba da umarni cikin gaggawa a tura karin 'yan sanda a wancan yanki su shiga dazukan da ke wannan yanki a samu a kubutar da waɗannan to a halin yanzu 'yan sanda suna can ana fafatawa eh, muna sa ran in allah ya yadda za a samu a kubutar da waɗannan ɗalibai ne na makaranta isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba yakub ya da labaran duniya kashi na biyu A jiya talata jama'an sojan Amurka sun yi kashedi cewa matsin lamba da China ke yi babu kakkautawa a kan Taiwan ba komai bane illa ƙara yawan kurakurai kana zai kai ga wani yaƙi da ba a shirya yi ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon tana zargin Beijing da ƙara tankiya a yankin tekun Taiwan tana kashedi cewa wannan dabarun takalar ka iya karewa a kanta. kasar china ta kara ƙaimi a kokarin tsoratarwa da kuma matsawa taiwan da sauran kawayenta da abokan hulɗanta lamba da kuma kara kaimi a ayyukan soji da take yi a yankin ruwan taiwan da tekun gabashin china da kuma ta kudancin china lamarin da muka yi imani cewa yana kawo rashin zaman lafiya kana yana kara hadarin fadawa cikin rikici in ji sakataren jarida na pentagon john kirby yana faɗa wa manema labarai kirby ya kara da cewa alkawarin da amurka ta yi wa taiwan yana nan daram gwamnatin cuba a jiya talata ta yi watsi da bukatar 'yan adawa ta gudanar da zanga-zanga a ranar 15 ga watan nuwamba tana zargin amurka na mara wa masu shiryawar baya kana suna so su hambarar da gwamnati shawaran gudanar da zanga-zangar na zuwa ne bayan wata gagarumar zanga-zangar injinin gwamnati a ranar 11 ga watan yuli a garuruwa hamsin a cuba masu tunzura wannan aƙida da wakilansu na jama'a waɗanda suke da alaka da ƙungiyoyi masu tada ƙayar baya ko hukumomi da gwamnatin amurka take tallafawa suna da manufa ta zahiri suna son su sauya tsarin siyasar cuba gwamnati tana faɗa a wata sanarwa da ta kafe a shafin yanar gizo masu shiryawan suna son su gudanar da zanga-zanga a larduna shida a cikin goma sha biyar a ƙasar ta tsibiri na ƙalubalantar tashin hankali da kuma kira ga sauyi amma gwamnatin ta kwaminisanci ta ce dalilan nasu sun saba wa doka kana wani yunkuri ne na takala ta kuma ƙara da cewa sabon kundin tsarin mulkin ƙasar da aka tabbatar dakatar da shi a shekarar 2019 ya faɗa kararar cewa ba zai yiwu a juya tsarin gurguzanci ba a ƙasar a ƙarshe a jiya talata shugaban ƙasar chile sebastian panera ya sanar da dokar ta ɓaci kanin ya jibge sojoji a yankuna biyu na kudancin ƙasar inda aka samu gama tsakanin 'yan asalin mapuche da jama'an tsaro Mutane na mapuche suna buƙatar a maido musu da ƙasar kakanninsu kana a basu 'yancin kai mun yanke shawarar sanya dokar ta ɓacin ne a larduna hudu a yankunan kudancin ƙasar guda biyu da suka hada da biyo biyo da araukaniya kana muka zuba sojoji domin su taimaka wa kwantar da tarzoma. tarzoma saboda tashin hankali da aka samu in ji fanera a wani jawabi da ya yi hamshakin attajirin shugaban kasar ya jawabi ga kasar kan ranar hutu mai tsarkakiya da ake tuna ranar da christopher columbus ya gano amurkawa a ban kasa a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Majalisar Dattawan Najeriya ta yi amai ta lashe domin a sabuwar dokar zaben da ta yi wa gyara. Majalisar ta amince hukumar zaɓe ta aika da sakamakon ta hanyar da ta fi dacewa kafin wannan matakin. Majalisar Dattawan ta ki amincewa da yin amfani da yanar gizo wajen aikawa da sakamakon zaɓe wakiliyar sashen hausa madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana majalisar dattawan najeriya ta sake duba kudirin yi wa dokar zaɓe garan bawul inda ta ba hukumar zaɓe mai zaman kanta wuka da nama sabanin matakin da ta ɗauka watanni uku da suka wuce a yanzu hukumar ce za ta zaɓi hanyar da ya dace wajen aikawa da sakamakon zaɓe ko ta yanar gizo wato intanet ko kuma ta takarda da aka rubuta sakamakon da biro sanata kabiru ibrahim gaya shine shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe a majalisar dattawan mun yadda a yi zaɓe da na'ura ta zaɓe tun farko ma kuma yanzu ma ka muka da shi amma abin da mai da shi ba da farko shine cewa mai yadda a turo da sakamako ta yanar gizo ba saboda turo sakamako ta yanar gizo za a samu waɗansu masu iya dabara a yanar gizon su cancanta lambobi to yanzu muka ce eh, mun yadda a yi turo da zaben amma wani kirfi ba muna nufin a turo kalmomi ba a turo sakamako misali kamar yanzu da ana suke yi in an ɗauki sakamako an gama ejen ya sa hannu sa sai su ɗau hoton da waya kamar whatsapp sai su harbo to wannan ba za ka iya ɗauke shi kai gyara ba amma in lamba aka ce abc dubu ɗari pdp dubu biyar wace ce dubu uku to in za ka turo dubu biyar ɗin za a mai da ta hamsin da biyar ko dubu uku a mai da dubu kaza ɗan lamba za ka tura to muka ce a mu yanzu mun yadda a tura sakamakon kamar yadda suka yi a zaben edo na zaɓe da suka na edo da zaɓukan da aka yi kwanan nan da kuma wanda muke ake shirya a nan za mu yi wannan test na irin wannan zaɓen. sanatocin da aka yi gyaran dokar tare da shi mai wakiltar jihar Kebbi ta tsakiya Muhammad Adamu Allero ya yi karin haske akan abin da dokar ta kunsa. Majalisar dattijai ta amince cewa za a yi direct election wato kato bayan kato idan za a ɗaya takara ko kansala ne ko ɗan majalisar jiha ne ko chairman na local government ne ko memba ne na house of representatives ko senator ne ko gwamna ne ko president ne to idan za a ɗaya takara babu maganar delegate duk Wonder. ke da katin zama dan jam'iyya ya zo ya shiga layi ya nuna wanda yake so ya ba shi goyon baya wannan dokar da aka gyara wato za ta hana murdiya za ta hana duniya za ta hana irin masu kuɗi su zo su nuna kuɗi a ɗan takara ko masu mulki su ce ai so san su nuna ƙarfin mulki su ɗan takara. a bangaren majalisar wakilai kuma ɗan majalisa mai wakiltan kubau da ikara ta jihar kaduna hamisu ibrahim ya nuna amincewarsa da matakin majalisar inda ya ba da hujja cewa. wannan wannan abu ne mai kyau duba da yanayin da halin da muke ciki a kasar. idan ka ɗauki lagos state duka kusan ita tana cikin birni ne gaba ɗayanta saboda kusan ko ina akwai network amma mafi yawancin jihohin da ke najeriya suna da local governments a ƙauyaku suna da polling units a ƙauyaku kamar inda na fito kashi tamanin da biyar na akwatunan da ake kaɗa ƙuri'a duka suna cikin ƙauyaku ne inda ma ba network ɗin babu service gaba ɗaya so ban san yadda za a yi transmitting ɗin ba tunda ba network guraren da suke da network ɗin din ba su wuce kashi goma sha biyar cikin ɗari ba da kashi sha biyar cikin ɗari ba za a samu ingantaccen zaɓe ba so ni ina ganin matakan da aka ɗauka su ne wanda suka dace musamman yankunan mu da ke arewa wanda yake muna da ƙauyaku da yawa local governments mu ba suna cikin birane ba ne. abin da ya rage a gaban majalisar yanzu shine kwamitin daidaito da ya kunshi mutane goma sha hudu zai sake duba dokar dalla-dalla sannan a aikawa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba hannu madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. A ƙarshe dai Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da tsarin tattarawa da tura sakamakon zaɓe ta na'urar zamani. a yayin da kuma ta rusa tsarin zaɓen fitar da 'yan takara na wakilai wato delegates. Jama'a Assalamu alaikum. Biyo bayan tsawon lokaci ana kikikaka kan kudirin yin garan bawul ga dokar zaben Najeriya da zai baiwa hukumar zaben kasar ta INEC damar tattarawa da tura sakamakon zabe ta hanyar amfani da na'ura a majalisar dattawa. Daga ƙarshe dai kudirin ya sami amincewar majalisar. haka kuma majalisar ta zartar da wani kudurin da ya tilasta wa dukkan jam'iyyun siyasa gudanar da zaben fidda 'yan takara na 'yar tinke ko ƙato bayan ƙato a maimakon tsarin da ake kai na amfani da wakilai wato delegates shugaban kwamitin majalisar dattawan kan hukumar zaɓe sanata kabir ibrahim gaya ya yi bayani kan kudurorin biyu da majalisar ta zartar a dokar zaɓe a zamanta na ranar talata. Mun sa doka a darar misatar da tije cewa mun yadda a yi zaɓe da na'ura ta zaɓe tun farko ma kuma yanzu ma kama yadda shi. Amma abin da mai yadda shi ba da farko shine cewa mai yadda a turo da sakamako ta yanar gizo ba. Saboda turo sakamako ta yanar gizo za a samu waɗansu masu iya dabara a yanar gizon su cancanta lambobi. to yanzu muka ce mun yadda a yi turo da zaben amma mu nufin ba muna nufin a turo kalmomi ba a turo sakamako misali kamar yanzu da ana suke yi an ɗauki sakamako an gama ejen ya sa hannu kwasa sai su dau hoton da waya kamar whatsapp sai su harbo to wannan ba za ka iya ɗauke shi kai gyara ba amma in lamba aka ce abc dubu ɗari pdp dubu biyar wace ce dubu uku to in za ka turo dubiyar ɗin za a mai da ta hamsin da biyar ko dubu uku a mai da dubu kaza ɗan lamba za ka tura to muka ce a mu yanzu mun yadda a tura sakamakon kamar da suke a zaben edo na zaɓe da suke na edo mu dai muna neman hanyar da za mu samu sauƙin magudi mai bi ka ce za ka hana magudi ɗari wasu ɗari zai wahala amma a samu sauƙi yadda mutane za su gamsu da abin da suka zaɓa shi aka nuna musu na biyu shine maganar zaben jam'iyya shine kusan mu a wurinmu demokradiyya yan majalisar tarayya sun yarda cewa a je a yi zaɓe ga baki ɗaya na ƙato bayan ƙato maimakon a ce a yi delegate to a yi zaɓe kowa a garije ƙauyensu kamar wato mazaɓa mazaɓa kamar yana da mazaɓa 172 to duk mazaɓa ta 172 rana ɗaya za a wannan zaɓen na zaɓar ɗan takara wani zai tsaya da hoton ɗan takara ko 'yan takara sai kuma mutane su bi layin wanda suke so da mata da maza da yara in dai 'yan jam'iyya ne to kaga wannan in abin da muke gudu in ma magudi za ka yi ma sayan kura za ka yi to zai wahala a ce ana da waje zaɓe 172 a ce duk ka raba kuɗin ka kana sayan kura mun soke zaben delegate wato maganar delegate abu ne mai wahala delegate mutane ne kaɗan ba su fi dubu biyar ko dubu biyu ko dubu ɗaya kuma ɗari biyu a ce su za su yi zaben ɗan majalisar tarayya ko za su zaben sanata kuma duk mutum da ya san jama'a ne suka zaɓe shi ba ya ba su kuɗi ba shi ma ya san suna bin sa shi. to wannan a dukkan zaɓuɓɓuka za a yi irin wannan ƙato bayan ƙato din har zuwa zaben shugaban ƙasa kowace jam'iyya a najeriya an zaɓe ɗan takara sai ta yi haka babbar jam'iyyar adawa ta pdp dai ta ce ta yi na'am da kudirin amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe to amma kuma ta ce tana nan kan bakanta na kalubalantar tsarin zaben fidda gwani na ƙato bayan ƙato kamar yadda ta fito fili ta nuna rashin amincewarta da ƙudurin a can baya kafin a zartar da shi ibrahim umar tsauri shine sakataren jam'iyyar ta pdp na ƙasa mu da muke adawa wannan zai gwada mu cewa mutane cewa ba makauniyar adawa muke ba inda aka yi abun kirki ko da ba jam'iyyar mu ta yi ba zama kan hudu abun kirki inda kuma aka yi ba daidai ba muka ba daidai ba ne za mu faɗi gwargwadon iyar mu babu shakka mun yaba ma majalisar dattawa da ta amince da cewa inec na da ikon da za ta yi transmission na zaɓe online wannan abin yabawa ne kuma gaskiya mai maraba da shi domin shi ne dama abin da 'yan najeriya ke jira shi suke so su ji kuma su shi suke son su ga an aikatar da shi wanda in allah ya da idan aka zo akan wannan tsarin to kowa ƙura'a shi za ta yi amfani don za ka jefa ƙura'a kuma a baka mutumin da ka zaɓa kuma babu a ringizan ƙura'a kama abin da ake cewa ne one man one vote wannan mu yaba da dattawa amma akan majalis akan cewa duk zaben da za a yi na hedda gwani a ce a yi ko kuma option a4 to tsakani da allah wannan sun gina rami ne makansu domin idan dai aka ce duk wanda zai firamare sani direct firamare to na tabbatar cewa daidai yake da in za ka tsaya zaɓe za ka tsaya zaɓe sau biyu ne to kuma in kawo za ka tsaya zaɓe sau biyu to wannan magana ta cewa a bar amfani da kuɗi a wurin zaɓe zai wahala to kuma su ma da suka yi abun da ya shahe su don in za su kashe naira goma su ci zaɓe to sai sun kashe ɗari yanzu don haka mu a jam'iyyar mu ta pdp a matsayin adawa tsakani da allah ba mu gamsu da wannan tsarin da suka yi ba kuma ya kamata a duba shi muna son demokradiyya ta tabbata a najeriya amma idan aka ce zaɓe za a yi ko kuma direct primary kowane lokaci wannan ba shi da kyau ga demokradiyya domin shi zaɓe consensus ya fi in har zai yiwu to kowane irin tasiri waɗannan ƙudurorin biyu za su yi ga tsarin zaɓen ƙasar tambayar kenan da na yi wa mai fashin baƙi kan lamuran siyasa mashehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello muhammad bada to babban abu shine ka san kowane ciwo da irin nashi magani kamata a ce najeriya ta wuce hidda gwani ta hanyar ƙato bayan ƙato ya kamata a ce najeriya ta wuce wannan in ka tuna lokacin mulkin soja da shekara ashirin da ta wuce an yi shi wanda suke ce ma option a4 to amma kuma saboda irin halayyar mu na rashin gaskiya da rashin son biyar ka'ida da kare duk abubuwan da an kai shi yasa yanzu nan mutane ke ganin iya an komo akan irin wannan yattinkin abin shi na dama domin ka lura jam'iyyu ai suna ɗaya ne sun bar tace wadda ake cewa suna tacewa za a ce ma wai ayin sulhu wata yaudara guda da sun ka gane sai a to a ce maka ai kowa ya yarda in kana da magana a ce kai kara ga jam'iyya ka rubuta kara ga jam'iyya ba abin da za a yi amma da yan ya zan dole a tace watan ai tinke wani bayan wani to kaga wannan tun da dai ko wani ciwo da irin nashi magani mun rance da Allah ba mu yin gaba haka muke irin wannan shi ya kamata damuwa magana kuma ta da sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo a tura da makamantansu ai san majalisa gaba ɗaya ta ƙasa bata so a yi shi ba amma jama'a ƙarhi na jama'a suka yi mata ca wannan shi yasa ita kanta majalisa ta ƙasa ta dawo to babban abin da dai da muhimmanci shine hukumar zabi an bata iko da ɗayan an samu cikas shugabanninta to su za su yi bayani don an saka mata mara an bata iko don haka dole na su zauna su yi tunani su tabbatar da tsari ne wanda bakin gwargwadonsu ba za a samu matsala gare shi ba muhimmancin shi shine zai sa abin shi sauri a kana ganin wasu kasashe yana da wuya a ɗauki sati ɗaya ba a ji sakamako ba amma na sai a ɗauki dogon lokaci dogon lokacin nan ba haushe ga cewa wai a bari ya huce shi ka sa rabon wani shiga to a daɗe wannan da aka yi kahin sakamako duk wani magawudi da ake yi da canje-canje sannan ne ake yi shi. mu koma maganar doka ta gudanar da zaben hidda gwani na kai tsaye akwai babbar jam'iyyar adawa ta pdp wadda tun a kwanakin baya ta kalubalanci wannan yunkuri tana ganin cewa kamar shiri ne wanda yake yana bukatar kashe makudan kuɗaɗe saboda kamar za ka shiga zaɓe biyu ne to ni ban iya fahimta cewa yana ƙara tsadar zaɓe sai fa suna son su yi magudi ne wata abin da magudi shine sun yi imani da cewa su sa kuɗi su sayi kuri'a don haka yanzu an ba su aiki da ya zan dan kudan jam'iyya wanda ke da kati yana da ikon tsaya bayan wanda yake so to suka ce su ko za su sai shi da kuɗi to an ba su aiki inda da suna zaton kila delegate national delegate goma goma ne to yanzu kila sun kai dubu biyar biyar ko dubu goma goma don haka shi suke kuɗi da kashin kuɗi amma in ba don haka nan ba ban ga wani kashin kuɗi da ke akwai ba kaka manta waɗannan jam'iyyu sun yi tsaye ba su yin demokuraɗiyya a cikin gida. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaici wanda a takaice a jiya talata fadar white house ta ce shugaban amurka joe biden ya yi taro ta yanar gizo da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya domin tattaunawa akan muhimman batutuwa afghanistan yayin da kasar mai fama da talauci take bukatar taimakon jin kai bayan da amurka ta janye sojojinta kana taliban ta kwace mulki sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta kwatanta kiran shugabannin kungiyar manyan kasashe ta g20 a jiya talata a matsayin wata dama kana muhimmiyar dama a kokarin yaki da ta'addanci da kuma yunkurin ba da taimakon jin kai a hali da ake ciki kuma a jiya talata white house ta taya gwamnatin iraki murna akan gudanar da zaɓe cikin lumana yayin da har yau ba a riga an tantance sakamakon zaɓen ba muna taya gwamnatin iraki murna ne saboda cika alkawari da ta yi na gudanar da zaɓe da wuri in ji sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki tana faɗa wa manema labarai ta ce idan aka tabbatar da sakamakon zaɓen muna sa ran sabuwar majalisar za ta kafa sabuwar gwamnati da ta dace da buƙatar mutanen iraki a ƙarshe shugaban masar abdul fatah al-sisi ya ce sabuwar dabarar kare hakkin bal'adama ta yanzu wani gagarumin al'amari ne a tarihin kasar amma 'yan jarida da masu fafutukar 'yancin bil'adama suna shakku ko wannan shirin zai kawo wani kwakwaren sauyi shirin na shekaru biyar da shugaban kasar ya sanar ya hada da alkawura ga harkokin siyasa da al'adu da kuma 'yancin jama'a da 'yancin mata da yara da 'yancin masu fama da nakasa da ma 'yancin ilimi da horaswa wannan dabarar na tabbatar da aniyar misira ta mutunta 'yancin bil'adama wanda alsisi ya faɗa a wurin wani buki da aka nuno kai tsaye a watan da ya gabata. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.